sunana Muhammad Audu kukan da muke kahiya wajen gwamnati ya kama musu tunda ba a ce a kai mutum cikin daji babu bindiga ko babu kayan aiki wanda mutumin za ya tsaya aiki duk shekara ana hudda kuɗi a ce an sayi kaya don sojawa kuma ba a nan gansu ina suke kenan kayan da me sake sayan su ya kamata a ce an ɗauke su a je a ba sojawa su yi aiki dan saboda dan saboda shi aka aka aka sayi kayan president in France ya ji wani taro da aka yi suka yi na abin ga congress in nasu yana can ne aka yi wani attack can a France da wai ba ma bindiga ne aka yi attack da, da arm blanche ne aka yi attack kamar yuko hakan ga ko abin ga don ai ya ji attack in an hada mai mai automatically ne ya koma a gare shi dan me yasa paske yana cishin kasar yana jin zahi a ce ya huta a ɗauki misali kai uban iyali ne ka huta a ce ma gidanka an yi gobara ko gidanka ɗanka ya samu abu me za ka yi komawa za ka yi da wuri ko to kaman gudi ne kake ka zahin abun kuma kana cishin gidanka baka so abun da ke taɓa shi me ya kamata a ce shi isu mamadi ko da a ce sojojin komi bai same su ba ya kamata ya komo ya je abin da aka yi ko ya je gani abin da aka yi dai ba su goyon baya da karhin guwa sunan malama fati dai da harko dai Allah ya kashe muna wuta wannan boko haram kuma a gaskiya da muka ji wannan labari mun ji bakin ciki sosai saboda a matsayin mu na 'yan Nijar an kai mutanen ga domin su tsare kasa kuma har ila yanzu a ce maka ana kishin su kun san ba daɗi ita gwamnati da ta kai su a can ɗin domin ceton rayuka 'yan ƙasa kenan ya kamata ta ɗau mataki ko kuma matakan da taka ce tana ɗoka ya kamata a sake dubara in ma ba ba a kai makamman na ba ko ko an kai musu siya su ba ya kamata a ce an ƙara musu makamai sojojin Nijar ba mu shakka su da komi kuma soji ne wanda bai da tsoro na 'yan ƙasa su ma tamkara iyalin ne kenan a matsayinka na shugaban kasa bai kamata a ce an kai hari a ƙasar ka ba kuma har ila yau ka ci gaba da zama can to ya kamata a ce ya dawo gida domin ma shi ma a can a yankin boson ke domin shiga abin da aka yi shi kai jajen shi to a gaskiya mun shi bakin ciki sosai da aka ce ba shi nan kuma bai dawo ba ina fatan za a gyara sunana abubakar ibrahim wannan abun vraiment ça babu daɗi wannan akwai ciwo ya kamata a ba sojawa kayan aiki su ko don su tayi yaki don su kwara yan boko haram ko su kase su ma don mu samu lahiya cikin kasan boso isu muhammadu tun da ya ji wannan abun da ya faru cikin kasan shi ya kamata ya zo ya yi taziya ya ta yi boso ga yadda ya kamata a yi farske saboda kasan ne ya ta yi daka sai shi ya aka su sojojin nan boso don su yakin boko haram ko ba a yi mutuwa ya kamata a yi attack cikin boso ya kamata ya koma gida ya ga abun da ya faru